الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا عشرين دبيو قوة رمضان شكرا تدبو لها دريه دو دتلاتين هل ينزمنا كراتو أشكين سورة المائدة جي آية أكو مكا كرن تايو زام تاش آية أولو فإن الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أهل لهم wannan aya ci gaba ne akan ayat da muka karanta ji Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wasu nau'i na abin da Allah ya haramta ga musulmi hurrimat alaikum almaytatu wad-damu wa lahmul khinzir aya ta yi bayanin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ga musulmi ya wato ya ci to aya ta yau dori ne ci gaba ne akan waccan ayat da ta gabata Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya bayyana abin da aka haramta a waccan aya ta gabata yanzu za a yi bayani game da abubuwan da Allah ta'ala ya halatta a abin da Allah ya bayyana cikin suratul an'am wa kad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turintum ilayhi an yi bayani dalla dalla na abin da Allah ta'ala ya haramta sai kadai abin abinda yake na larura in mutum ya samu hali a cikin larura ya samu kansa cikin larura an halatta masa ya iya amfani da waɗannan abin da aka hana shi amma a iyakar bukata shi kawai faman turra fi makhmasatin ghayra mutajanif lil ism fa inna allaha ghafurur da ta gabata ta yi bayani cewa mutumin da ya samu kansa a cikin hali na tsananin yunwa to yana iya amfani da waɗancan abin da aka haramta masa amma muka ce cikin iyaka ta bukatarsa cikin iyaka ta mai ta bukatarsa shine malamai suke cewa ad-daruratu tuqaddaru bi kadariha ma'ana larura idan shari'a ta ba da dama akan larura to ana iyakancewa wannan larura din akan iya wato halin da mutum yake da bukatarsa ba zai wuce wannan iyakar ba ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha mana mutum zai ci iyaka abin da zai iya kiyaye rayuwarsa sannan zai rike guziri ne zuwa lokacin da zai samu abin da ke na halar sai ya zubar da na haram to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala a nan ya biyo baya da bayanin abubuwan da Allah ta'ala ya halatta daga ciki akwai abin da ya shafi farauta tunda a ayar da aka karanta jiya an haramta mushe hurrimat alaikumul maita ko mutum yana yin farauta tunda zamanin suna yin farauta kuma in dabba ma'ana abin farauta su ta kamo wani abin ba dole su iya riskashi da rai ba za su iya tadda shi abin ya mutu kuma ayar jiya da makaranta an ce an haramta cin mai mushe kaga inda kare na farauta ko wata dabba farauta ta farauci abin farauta kafin a kai gare shi ya mutu kaga ya zama mai ya zama mushe kenan to shin ya shiga cikin hurri alaikumul maita ko bai shiga ba ne Allah ta'ala ke ta yas'alunaka madha uhilla lahum suna tambayar ka me aka halatta musu ma'ana abin da aka halatta musu dangane da ci ai minal mata'imi na abinci suna tambaya menene halas gare su dangane da abubuwan da suke mu'amala da shi to sai Allah ya bada amsa yace kul ka ce da su uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku duk abin da yake cikin wato iyakoki na at-tayyibat da da tsarkaka wannan da halan ne gare ku malamai sun kawo sababi na saukar wannan aya kamar yadda aka rawaito daga sai dan jubair yake cewa nazala hadhihi al-aya fi adi ibn hatim wannan aya ta sauka ne game da adiyu dan hatim da zaid ibn al-muhallil mutanen at-tay at suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah inna qaumun nasidu bil kilab mu mutane ne da muke farauta da karnuka walbuza da kuma wato wannan tsuntsaye shahu da ake farauta da su fama za yi hillu lana ha, to me ke halatta gare mu a cikin farautar mu suka yi tambaya Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya ba su amsa wasu malamai suka ce sababin saukar wannan aya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da aka kashe karnuka a farko al'amari kenan amara bi qatlil kilab kuma shi karnukan nan da su ake farauta an ce a kashe su baki daya to sai sahabbai suka yi tambaya suka ce ya rasulullah ma da yahillu lillahi min hadhihi al-umma allati amarta bi qatliha an ce a kashe karnuka kuma ana farauta da su to yaya za mu yi tunda muna farauta da karnukan nan me ke halatta gare mu wajen mu'amala da abin da muka yi farauta da ita dabbar da aka ce a kashe ta to sai Allah ya saukar da wannan aya malamai suna kawo waɗannan dalilai cikin asbab annuzul na wannan aya din ah, shine Allah ta'ala ya ba su amsa yas'alunaka madha uhilla lahum suna tambayar ka menene aka halatta musu na game da abinci kul ce da su uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku duk abin da yake cikin iyaka na at-tayyibat ko kuma dadada shi lafazin at-tayyib kamar yadda malami suke bayyanawa at-tayyibat jam'i ne na at-tayyib abin da yake mai tsarki abin da yake daddada duk abin da yake iya ɗaukan wannan sifa halal ne Allah ya halatta shi at-tayyib shine jam'in sa at-tayyibat Allah ya ce ya halatta mana at-tayyibat da da da menene at-tayyib malamai suna bayanin cewa abin da ake nufi da at-tayyib shine duk abin da ya siffanta da wannan sifa ai allati tabat wanda ya zama mai tsarki mai daɗi kuma ma'anar at-tayyib asalin sa shine at-taharatu waz Zaka tsarki shine ma'anan at-tayyib duk abin da yake mai tsarki to sai malamin suke tattaunawa menene abin da yake mai tsarki wasu suka ce abin da shari'a ta bayyana halaccinsa shine mai tsarki shine at-tayyib abin da shari'a ta ce ya halatta ai mu'amala da shi amfani shine at-tayyib shine ce wa qad utlika ala at-tayyibi al-mubahi shar'an abin da aka shar'anta aka ce halas ne ya shiga cikin at-tayyib domin ai watakila wani mutum zai iya duba wani abu ya kalle shi ce tsayib ne alhali shari'a ba ta yi da shi a shari'ance ba tsayib ba ne kamar misali giya ko kuma tsimin da yake juyewa ya taba hankali tsimi da ake yi a yana shan a zamanin wancan zamani suna shan tsimi na inibi ko tsimi na dabino kuma abu ne mai daɗi kamar lemu ka tsima ka sha abin da yake mai ɗanɗano mai daɗi to amma shi kuma wannan abin yana juyewa ya zamo mai sa maye idan ya daɗe sai ya juya sai ya zama in an sha ya zama yana taba hankali kaga ya zama haram a shari'a ya ce masu sha suna ganin kamar abu ne wanda yake a tsayi shi yasa Allah da ya bayani akan giya sai ce kul fihi ma ismun kabirun sai ce wa manafi'u linnas Wataƙila mutum yana gashi yana amfana in ya sha abin abin maye amma kuma shari'a ta mai da shi khabith ne mummuna ne kenan a tsayif yana iya ɗaukan ma'anar duk abin da shari'a ta halatta shi ya shiga cikin ƙarƙashin a tsayif ya shiga cikin a tsayif kamar yadda Allah yake kulu min ma fil ardi ce halalan tsayiban kaga da halal da tsayif halal ɗin shi aka aka yi sifa da mai da a tsayif halalan sai aka ce kuma tsayiban kaga halal ɗin ne aka siffanta shi da tsayif kenan abin da shari'a ta halatta shine mai Shi shine at shi ne mai tsarki ne daddada a wasu malamin suka ce a at ana iya wato siffanta da cewa shi ne dukkan abinda ɗabi'ar mutane mutanen da yake wato masu hankali zawi a tsiba a salima da suke da ɗabi'a ta daidai mutane suke da ɗabi'a ta daidai zawai asiba salima dukkan wani abin da yake mutane wanda suke suna da ɗabi'a kyakkyawa suka ce da shi tayyib ne kuma ba abu ne wanda yake mustakzir abin kazanta ba ko abin cutarwa ba ana iya cewa da shi tayyib domin mutane sun sha bamba akwai mutane wanda suke ɗabi'a su mai kyau ce ma'ana tana kan fitra tana kan daidai akwai mutanen da kuma ɗabi'a su ta fita daga fitra sun bar hanya ta ɗabi'ar mutane ta daidai to irin wannan ba za a yi lissafi da su ba kamar majority na mutane mafi yawan mutane misali sun gamsu da cewa wannan abin yana da kyau yanzu mu a nan kasar misali a kasar hausa an kace fura mai kyau ce kuma da kyau duk an yi itifaki duk mutane sun haɗu kan cewa abu ne abinci ne gero ne za a haɗa da abin nan lafiya lau kaga ɗabi'ar mutane majmu'a ma'ana mafi yawan mutane sun a kan cewa wani abin lafiya bai da bai da amma kuma ana iya ɗaukan geron ko dawar kuma a juya shi a mai da shi misali abin maye abin da ake yi na abin nan kayan maye kaga wannan duk mutum mai hankali za a ga ɗabi'ar mutane mafi yawa bata yadda da wannan ba domin na farko dai abin da ake yi na giya ɗin nan da ake da dawa ko da abin nan bai eh, kama da burkutu ko irin waɗannan abubuwa na farko zaka je yana da wari tsaminsa mummunan tsami ne wadda hankali mai daɗi baya so ko ba ka wasa wannan fura zaka ji kanshi take da shi kaga ɗabi'a za ta yi mai ba za ta kyamace shi ba shi ko wancan na farko yayi tsami yayi wari ko ba haka ba mai sha ma yana sha yana ɓata rai kaga daga nan za a gane ba lafiya a wajen sai ya haɗa gida zai sha yana sha yana ɓata rai kuma amma dai ga ce yana sha amma an kana shan fura fa lafiya lau ka gani kaga akwai abin da ɗabi'a ba za ta kyamace shi ba to in ya shiga ƙarƙashin wannan za a iya cewa da shi a tsayyib shine eh, abin nan babban malami mai tafsiri ibnu ashuri yake cewa wa qad ikhtalafat aqwalu salaf fi dabt wa at-tayyibat magabata sun yi sabani me za a ce da shi ya shiga cikin as yace wallazi yadhharu li abin da yake bayyana gare ni annallaha Allah qad nata ibahati atima bi wasfi at-tayyib Allah ya siffanta abin da ya halatta a ci da sifa ta at-tayyib fala jarama in haka ne ba tabbas an yakuna dalika manzuran fihi ila zati at-ta'am at-tayyib din za a kalli shi kanshi abincin wa huwa an yakuna ghairu dal na farko ya zanto baya cutarwa in ji ibn ashur ya ce wala mustaqzir sannan ba a ƙazantar shi ma'ana ba abu ne wanda yake ƙazantacce ba wala munafin liddini kuma baya cin karo da addini shi abin da ce ya fahimta kenan a cikin tun tunda an yi saɓani malamai sun tattauna menene tayyib wannan ce kaza wannan ce kaza ya ce shi abin da ya fahimta cikin maganganu na malamai at-tayyib shine abin da ya dauki wannan tufa guda uku na farko ya zamo me yace an yakuna ghairu dar ba zai cutar ba taba tana cutarwa ko ba ta cutarwa taba gashi an rubuta a jikin kwalin an ce wanda ya sha zai iya mutuwa yana yaro an rubuta a jikin kwalin an ce wanda yake shan wannan fa zai mutu tun yana karami kafin ma ya zana ba zai tsawon rai ba karar an rubuta a cikin kwalin kaga ai wannan zarin ina masu cewa sigari makaruhi ne to yanzu gashi Allah ya ce abin da ya halatta mana shine ne at-tayyib to ga wannan abin da kuka ce mata makaruhi an rubuta an ce duk wanda yake shan wannan fa zai mutu yanzu abin da zaka mutu ma makaruhi ne abin da in ka sha zaka mutu makaruhi ne to haka ne sai ka je a ce a nemo abin nan guba abin nan abin nan jafin maciji shi ma ka sha shi ma makaruhi ne tunda da shi da wannan ai ɗaya ne illa dai wannan yi tauri wannan kuma yi jinkiri amma duk suna ne karshen su dai za su za ta kisa to ashe in haka ne sigari bai shiga cikin abin da Allah ya halatta ba domin ba sai bane yana cutarwa da duk abin da yake da kama da shi da abin da yake kama da shi duk abin da zai cutar bai shiga cikin asai ba bai halatta a ci ba bai halatta a sha ba me za mu sake buga misali abin da yake cutarwa wanda ake iya amfani da shi me za mu iya sake buga misali cikin abubuwan da ake ci ko ake sha tabar ruwi ta yi kama da sigari ai gore ya shiga gore yana yana kisa ai kaga gore baya kisa <laughs> ba za a ce da kashe mutum ba nisba wato wato ana duba percentage din abin nan din in ka kwatanta sigari da goro misali cutarwar sigari ya yi daidai da goro ai ya ninka ta na eh, shisha a duk da dangin sigari ne da da wiwi da duk makamantan kayan hayaki wannan duk ɗaya tafiyar su da shi ma duk kaya ne wanda yake yi, ai ba abinci ba ne, asalin shi su waɗannan fa ba wai ana ci ne dan a ƙoshi dan ya gina jiki dan a'a abu ne da ake amfani da su kawai dan ya taba gwagwalwa Shi ne kawai abin da ake da sigari da wiwi da shisha da duk dangin abu ne da yake wato munashifat ne shi jinsin kafen ne kawai za a sha ne don a a motsa abin nan a watsake za a ce komi kamar haka <laughs> in ana iya faɗa haka ke da eh watsakewa ta da su wata da jika watsake a ba a yi hauka suke yi lalacewa suke ba watsakewa watsakewa da za ta kai ka ga fita daga hayyaci kaga ai ta zama kamar giya ke ita ma ai ke ake amma Allah ya haramta saboda mai illata don ya ce fihi ma ismun kabirun mana an auna illar ta fi mai amfanin yawa shi yasa shari'a sai ta haramta to kenan duk wani abin da zaka iya amfani da shi inda ya shiga wannan ma'aunin na cewa yana cutarwa to haramun ne bai shiga cikin tsayin ba abu na biyu sai ke cewa wala mustaqzir sanan ba abu ne na kyamata ba abinda wato kamar a ce misali sai a ce wasu mutane suna cin wannan kaga ai wannan abu ne mustakzir ko wasu ƙwari da ake ci misali akwai abin da yake za a ga ba na farko dai abin kyama ne shi kanshi na biyu kuma za a ga ba abu ne wanda yake mai amfani ma ga jikin ba aslan kawai dai ana ci ne saboda ɗabi'a ta wasu mutane wadda take ba mustaqima ba dama wasu malamai sun fassara abin da yake mutane wanda ɗabi'a su ta yi ne ta miƙe a daidai sabanin mutanen china kaga su ɗabi'a su ba daidai ba ce su duk abin da yake kazantacce shi kuma a wajen su ne mai kyau sabanin ragowar mutanen duniya suna cin kare mutanen china amma ba ordinary kare za a yanka a ci ba a'a na farko za a buge karen a kashe shi sannan sai a rataye sai ya kumbura ya yi wari tukun sai a ci kaga wannan ai ba ɗabi'ar ba daidai ba ce ma'ana ba ta tafi straight ba saboda haka ga duk wanda yake ɗabi'arsa ta karkata zuwa ga ba ɗabi'a ta mutane wanda ɗabi'a su ala alfitra ba kaga ba za a yi lissafin su mutanen ce na ba abin da ba sa ci duk abin da kake ganin mafi kazanta ne to su kuma a wajen suna ci duk kazanta kowace iri wanda kai kana ganin mafi jumlar mutanen duniya za a ga ba za ta yadda amma su za ga suna cin da abin to kaga su ba za ka auna abin da ake ce a sai ka ce za ka auna wannan ma'aunin ba saboda su mafi yawan abin da suke ci ba abu ne wanda yake kaga mustaqzir to ake ashe duk abin da yake akwai kazantacce ne shi ma ba tayyib bane baya cikin at-tayyib suna cin beraye suna cin abin nan eh, banda macizai da kunamu da kwari ba irin wanda ba ta ci wanda in an baka ba za ka iya ci to kaga wannan baya daga cikin at-tayyib kenan at-tayyib ya zamo gair mustaqzir ba kazantacce ba sai ce wala munafin liddini kuma bai ci karo da addini ba kenan in bai ci karo da addini ba shine dai abin da muka ambata a baya cewa ko da mutane suna amfani da shi in ya zamo a addinance ba a yarda da shi ba bai shiga cikin mai ba a tsayyib kamar giya misali ko da suna amfani da suna ganin su ba damuwa amma addini bai yarda ba ya ce baya cikin a tsaye to malam ibn ashir ke cewa duk tattauna da malamai suka yana ganin tana kewaye ne cikin wannan abubuwa guda nawa guda uku yace wa amaratu istimaha bil awsaf Allah yuharimu din wa amaratu istimaha bil awsaf Allah yuharimu din wa an yakuna maqbulan yace alamar da za ta nuna maka at-tayyib shine ya zamo wa'annan sufa guda uku din ba su tare akan abin ba ba samu ɗaya daga cikin su akan abin ba yace wa an yakuna maqbulan ya zamo kuma at-tayyib karbabbe ne inda jamhuril mu'tadilina min al-bashar inda jamhur yace mu'tadilina kaga yace jamhur sannan yace mu'tadilina abu ya faɗa ya zamo a wajen mafi yawan mutane sannan kuma mutanen da mu'tadilina ma'ana madaidaita a cikin ɗabi'arsu domin akwai mutanen da ɗabi'arsu ba daidai ba ce na ma ta karkata ga barin fitra to wannan ba za a lissafa su a cikin mutane ba irin kamar yadda na bayyana misali mutanen china su a wajen abinci ɗabi'arsu ta fita daban abin da suke ci mafi yawan mutanen duniya ba sa ci da su da irinsu irin thailand da makotan china din nan duk wannan jinsin mutanen zaga abincinsu ba irin na kowa bane na duniya to irin waɗannan ba za ka siffanta shi a cikin at-tayyib ba ba zai zama cikin at-tayyib min kulli hadhihi yace min kulli ma ya'uddu al-bashar ta'aman ghayr mustadhir daga abin da mutane suke amfani da shi a matsayin abinci abin da ba a kyamarsa bi qat'i nazari an al-awa'id wal ma'lufat yace kuma karka kalli al'ada ta mutane a'a ko da al'ada ana tarayya ana tarayya zaga duk abincin mutanen duniya akwai abin da suke tarayya akai duk mutane sun yarda da shi akwai kuma abin da mafi yawan mutanen duniya ba su yarda da shi to duk abin da yake an yi tarayya ana iya amfani da shi wannan ya shiga cikin asayibat kamar gurasa misali duk duniya ba inda ba a cin gurasa ba inda ba a cin shinkafa ba inda ba a cin alkama an yi tarayya akan wasu abu amma akwai abin da wasu suka keɓanta da shi wanda shi kuma su kaɗai suke amfani da shi wanda ya siffanta da sifar ko abin kyama ne ko mai cutarwa ne da makamantan wannan to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa ya halatta mana at-tayyibat muka ce at-tayyib shine abin da yake ya siffanta da wannan sifa ta tsarki da kuma kyau kuma sifa da aka ambata guda uku na baya sun kori gare shi ba abu ne mai cutarwa ba ba abu ne abin kyama ba sannan ba wanda shari'a ba ta yadda da shi ne ta haramta to in ya zamo babu wannan sifa ɗaya daga cikin ukun nan akan abin ya zama mai at-tayyib Allah ya halatta mana shi yas'alunaka madha uhilla lahum suna tambayar ka me aka halatta musu Allah ya ce kul ka ba su amsa ka ce da su uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku duk abin da yake mai tsarki ne da daɗa wa ma allamtum min al-jawari sannan an halatta muku a wannan adabi ne akan at-tayyibat din yajuz an yakuna aslan ala at-tayyibat wato ana iya adafin wannan wa ma allamtum sannan an halatta muku abinda allamtum min al-jawarihi kuka koyar ma'ana ababan koyarwa daga cikin aljawari dabbobi masu farauta abinda suka kama muku shi ma an halatta muku shi ina mun ce dalilin saukar ayar dama yana da alaka da tambaya akan abinda. karnuka suke farauta ko makamantar wannan to sai Allah ya ce sai aka fara bayani wato jumlatan kenan aka ambaci jumla a dunkule an ce an halatta duk a tsayibat sai aka ce kuma an halatta muku abinda allamtum min aljawari kuka dabbobinku da kuka koya wa farauta ababen koyarwa na farauta suka kama muku mukallibina wato waɗanda suke kun koyar da su farauta shine mukallibina wadda koyar da su farauta al-mukallif kamar yadda zamu gani nan gaba wanda aka koya masa wato dabbar da aka koya mata farauta in ta yi farauta ya halatta abin da a ci abin da ta kama hunna mimma allamakumullahu da kuke koyar da su daga abin da Allah ya koyar da ku mana kuke koyar da waɗannan dabbobi yadda za su yi farauta su ma waɗannan ya halatta abin da suka kama muku kwa iya ci Allah ya halatta muku shi wa ma allamtum min aljawarihi aljawarih shine dabba mai farauta ita ce aljariha dabba mai farauta an ce da ita aljariha ne saboda lijurhiya li arbabi akwatihim saboda suna da wato tika da kuma faratu suna suna yi wa dabbar da suka yi farauta rauni da haka suke kama ta shi ta ce aljariha to aljawarih ita ce dabbobin da suke farauta ita ma malamai sun tattauna menene aljawarihi an rawaito daga abdahak da asuddi suna cewa hiyal kilab duna ghairiha kawai ayan nan tana magana akan karnuka ne kadai banda wasu dabbobin da ake iya farauta da su banda kare ana iya farauta da wata dabbar in an koya mata farauta zakoki da jinsi na zakoki ne sannan ana farauta da tsuntsaye masu farauta waɗannan shahu eh, wanda ake koya masa farauta duk ana farauta da su sun shiga cikin aljawari ko ba su shiga ba wasu malamai suka ce a'a aljawari kawai karnuka ne amma jamhurin malamai suka ce a'a aljawari ai aya ta yi bayani domin ta ce mukallibina an gane ko to allimuna hunna mimma allamakumullah ya nuna cewa in an ce alkal ba ana nufin jinsin kare wannan kadai ba ana nufin yana iya shiga attiba attiba shine zakoki duk sun shiga suka ce almurad min aljawari ai al-kawasibi. min siba albaha'imi alkawasib wanda suke iya muku farauta malamai suka ce aljawari dabbobin da ke iya farauta daga cikin jinsi na dabbar da ake farauta da su kamar akwai damuta misali da makamantan da ana farauta da su in dai an koya musu farauta to sun shiga cikin aljawari da kuma tsuntsayen da ake farauta da su su ne waɗannan a shaho da makamantan zai sun shiga cikin mai aljawarihi mukallibina waɗanda kuke wato eh, dabbobin da suke yin farauta ake iya koya musu farauta su ake cewa mukallibina yace wal mukallibi alladhi yughri alkilab al sayf dabbar da ake iya shuna ta ta je ta kama abin farauta ta shiga cikin wannan wadda ake koyar da ita farauta <laughs> sai Allah ya sake nana ta ce na hunna mimma allamakumullah irin waɗanda kuke koyar da su daga cikin abin da Allah ya koyar da ku ma'ana za a zauna da dabba a koya mata yadda in an kora ta za ta je in aka ce tsaya za ta tsaya an ce bari za ta bari yi za ta yi ana koya musu wannan to in sun shiga cikin wannan sifa din to sun shiga cikin wadda Allah ya halatta ce an yi farauta da su ana iya cin abin da suka farauta yace wa zikrul kilab li anna akthar wa am an ambace al kilab ne anan saboda ana su mafi rinjayen abin da ake farauta su karnuka amma ana farauta ma da wasu wanda ba su ba inda aka koya musu yadda ake yin farauta ya zo a cikin hadisi wanda imam bukhari da muslim suka rawaito daga adi dan hatim Allah ya kara masa yadda kala yake cewa qultu ya rasulullah na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah inni ursilul kilaba al muallima ni ina da karnuka wadda aka koyar da su farauta nakan aike su in sake su wa azkur ismallahi kuma in na sake su in ambaci sunan Allah yaya hukuncin in sun kama mun abin farauta fa qala sai ce da ni idza arsalta kalbaka almuallim idan ka saki karanka wadda aka koya masa farauta wa zakarta ismallahi ka ambaci sunan Allah fa kul kaci mimma amsaka alayka daga abin da ya kama maka wato wannan hadisi yana ƙara bayyana ma'anar waccan ayar ke kenan ya nuna duk dabbar da aka koya mata farauta sannan aka ambaci sunan Allah lokacin da za a sake ta in ta kama abin kamawa to za a ci daga wannan abin kultu shi aji sai ƙara tambaya sai ce nace wa in katanna to in sun kashe abin farauta fa kala wa in katalna ko sun kashe idan dai suna da wannan sifa din an koyar da su farauta ma'ana an yi koya musu yadda ake farauta sannan an ambaci Allah wajen sakin su to in sun kashe dabbar ma zaka iya ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yace ma lam yashrikuha kalbun laysa minha amma da sharri ya zama wannan karan naka ko karnukan naka da ka aika su kadai suka farauci dabbar wata dabba wata wato wasu karnuka ba su yi tarayya da su ba a cikin farauta in sun yi tarayya to ba za ka ci ba in suka kashe saboda baka san wanda suka yi tarayya din an yi bismillah da aka aike su ko ba a yi ba sannan baka san cewa suna da sifa ta iya an koya musu farsa ko a koya musu baka san ya suke ba yace wa in qatalna ma yushrikha kalbun laysa mina kana iya ci in suka yi maka farauta amma da sharadi ya zamo karanka ne da ka aika kadai ya kashe wannan dabbar wani karen bai yi tarayya da shi ba ya ce fa fa'innaka innama sammaita ala ka walam tusammi ala ghairihi domin ai da kace ka aika su kace bismillahi karanka ka aika baka aika baka aika da wani karan ba saboda haka baka san an yi bismillah ko ba ai ba baka san wannan karnuka an koya musu farauta ko ba a koya musu ba qultu ya ci gaba da tambaya yace qultu lahu nace da shi fa inni armi bil mi'radi in naje farauta ina jifa da ainihin wato kamar barandami wani makami da da ake jifan dabba a harbe ta shi fa sai in samu abin farauta kala sai yace idza ramaita bil mi'radi in ka harbi ka jifi dabba da wannan makami da ake farauta da shi da ake jefawa dabba a farauce ta da shi fa khazaqa sai yayi mata rauni ya zubar mata da jini fa kulhu ka ci daga wannan dabba wa in asabahu bi arzin amma idan ya same shi kuma ta gefe ba ta kaifi ba ya same shi ta gefe ya ce fa innahu waqizun karkaci ya zama cikin wato abin jefewa wanda aka ambata mana cewa haram ne hurrimat almikum almaytatu wad-damu wa sai aka ce wa ma uhilla li sai aka ce wal munkhaniqatu wal mawquza kenan inda mutum zai jifi dabba da abin da yake ba makami ba ne mai kaifi a'a kamar gora ce ko sanda ce sai ya tadda ita ta mutu to ba zai ci ba ta zama cikin maukuza wadda aka jefe ta amma idan makami ne mai kaifi sai ya mata rauni ya zubar mata da jini ko da ta mutu ana iya ci a wani lafazi yake cewa idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah in ka aika da karanka ka ambaci Allah fa amsa ka alayka idan ya kama maka abin farauta fa adrattahu hayyan in ka da shi bai mutu ba abin farauta din fazbahu to ka yanka a wannan lokaci wa yana darta wukat katala in ka tadda kuma ya kashe abin farautar walam ya'kul minhu kaji wani sharadi kuma walam ya'kul minhu da ka aika da karanka sharadi na farko kai bismillah dai kenan sharadi na biyu zanto karan dama an koyar da shi farauta mu'allam sharadi na uku ya zamo da ka je ka tadda dabbar bata mutu ba ka yanka ta in ka tadda ita bata mutu ba ka yanka sharadi kenan na uku na hudu ya zama kuma bai ci ba daga cikin wannan dabba in ka aika da karanka ko abin farauta ka da yaje ya farauci dabba sai ya fara ci to shi kenan shi ma kansa iwa farauta bai yi maka farauta ba ba za ka ci ba yace idan arsalta kalbaka fazkur isma Allah fa idza amsaka alayka fa adraktahu hayyan fadhbahu in ka riske shi da rai ka yanka wa yana zarto kutila kad katala wa lam ya'kul in katar da karanka ya kashe dabba farauta bai ci ba daga cikin wannan fakulhu kaci fa in al kalbu fa in fa inna al kalbi zakatuhu in katar da shi ya mutu karanka ya farauce shi ya kashe dabbar to kana iya ci in bai ci ba daga wannan yace in yace fala ta'kul fa inna fa inni akhafu an yakuna amsaka ala nafsi in dai karen ya ci to kansa ikama ba kai ikama ba bai halatta ka ba ya shiga cikin ah, waccan ayar ta baya dai har yanzu wa ma akala sabu sai ce illa ma zakaitu kaga ma akala sabu da ka aika da karanka ya kama dabbar yi mata rauni bata mutu ba to kaga sai ka yanka inda sauran rai amma sai ka tadda ya kashe dabbar ya fara ci to ba za ka ci ba ya shiga cikin abin da aka hana ka ci to kaga waɗannan sun bayyana sharaɗin me da aka karanta a cikin wannan aya da aka ce wa ma min aljawari tukal abin nan abin nan tu'allimunahunna mimma mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakumullah irin waɗannan dabbar da kuka aika da ita ta farauta ta kama muku abin farauta kuma bata ce daga ciki ba kuma kun yi bismillah kuma ta siffanta da cewa abar koyarwa ce to wannan kwa iya ci sai Allah yake cewa ku ci daga abin da suka kama mu fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku wannan ya halal kenan kaga wannan aya tana bayani game da sharaɗin da karen farauta in ya kama daga abin farauta za a iya amfana da wannan abin da ya kama ɗin ne abin da wannan aya ta bayyana mana sharaɗin shi ne kamar yadda muka ambata ya zamo karan mu'allam ne an koyar da shi ba kowane kare ake farauta ba sai wanda aka koyar da shi me aka koyar da shi aka ce koyarwar shi ne abin da za a wato aika da shi ya tafi a ce ya dakata ya dakata sannan a yi masa tsawa ya fahimta cewa an ce ya bari ko ya yi yana iya gane wannan ne abin da ake nufin da wato koyarwa din alkalbul mu'allami kenan wanda aka koyar da shi sannan da sharadin da aka ambata a cikin hadisi na cewa idan ya kama na farko ya zama an ambaci Allah wajen aika shi in aka ambaci Allah ya je ya samu dabbar ya kashe ta to ya halatta a ci sannan an tadda ita da rai kuma to za a yanka ta abin nan eh, abin da aka ambata na ambatan Allah din ana nufin idan ka je ka tadda ita da ragowar rai zaka yanka ka ambaci Allah in kuma ka riga ka aika da karanka ka ambaci Allah ya kashe abin ya halatta a ci daga ciki ya halatta a ci daga wannan ah, wato ambatan Allah da kai shine yankan shine bismillah da kai ya wato ya halatta maka ka ci daga wannan dabba na harbi kuma dama shi wannan ai shine abin da ya ambata ya zamo abu ne mai kaifi zai fitar da jini daga jikin dabbar sannan a ambaci Allah wajen ai harba abin al-mi'raj shine kamar ka ce wani makami ne mai kaifi da ake jefawa a yi farauta sai manzo Allah ta sanar ki ta idan an farauci abin da kaifinta ya samu dabbar ya kashe kaga eh, kai bismillah to ya halatta a ci ko da ta mutu idan kuma ya same shi da barin gefen to ya zama cikin zato ba za a ci ba bil ardi kenan ta fadin in yadda ki wannan sai zamo dukan da aka yi mata shine ya kashe ta to ba za a ci ba ya zama abin jefewa ke ya zama abin jefewa ke to sai Allah ya ba da dama cewa irin waɗannan ya halatta a ci shine fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku ku ci daga abin da suka kama muku kuma sharadi da muka ambata shine cewa bai ci ba daga wannan dabbar in ya ci kansa ikama ba za a ci daga ciki fa kulu mimma amsakna alaikum da sharadin ba su ci ba ku ci daga abin da suka kama muku amma in ba su ci ba kamar yadda hadisi ya bayyana in sun ci to ya zamo kenan ba kai ya kama ba kansa ya kama Ba kansa ya kama ba fa kullu mimma amsakna alaykum zaka ci wazkur ismallahi alayhi ku ambaci sunan Allah akai shine a yayin sakin karan ko kuma a yayin da kuka samu dabbar ba ta karasa mutuwa ba sai ku ambaci Allah ku yanka ta ku ci Allah ya halatta muku wannan sai ce wattaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah mana ku tsaya akan abin da Allah ya shar'anta muku shine ku yi takawa ku kiyaye abin da Allah ya shar'anta inna Allah sari'ul hisab kuma ku sani Allah ta'ala mai gaggawa ne a wajen hisabi ma'ana ya san duk abin da bayi suke aikatawa kuma zai musu hisabi wato hisabi na gaggawa gaggawar abin da ake nufi anan shine ai Allah ta'ala ya gaya mana innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba hisabin da za a yi ranar tashin alkiyama nan kusa yake ba nesa ba ko ne kuke ganin shi nesa amma lokacin babu nisa kamar yanzu ne alkiyama din za ta zo kuma kowa za a yi masa hisabi a yi masa hukunci da abin da ya aikata sannan Allah ta'ala ya ci gaba da bayyana abin da yake na dai at da aka halatta mana cikin at-tayyibat wato ya sake nana ta halatta at-tayyibat sai ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani na abin da yake an halattawa musulmi a wannan aya bayan an ambaci abin da aka halatta na ababanci dabbobi da aka halatta da wanda aka haramta a can aya ta bayan an ambaci wanda aka halatta sannan kuma sai a nan Allah ya sake ambatan daga cikin atsayibat abin da mutane suke mu'amala da shi su mushirkai a zamanin jahiliya ba su da wata doka ta shari'a saboda haka abin da suka ga dama suke yi sai koya suna iya kashe dabba su ci kawai tunda ba su da wata ka'ida ta doka saboda haka Allah ya haramta mana wato kashe dabbobi ta irin hanyoyin da mutanen jahiliya suke aka ba mu ka'ida ta shari'a ga yadda za mu yanka dabba ga yadda wanda Allah ya halatta mana za a yanka ta ta wuya sannan jini ya kwaranya ma an haradama wa zuki rasulullahi alaihi aka ce fakul abinda aka yanka ya kwaranyar da jini sannan aka ambaci sunan Allah an halatta aka haramta mana cin dabbar da aka buge ta tunda wanda aka ambata baya dai mutanen jahiliya su ba ruwan suna ci al-mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu duk suna ci su ai ba su da shari'a to mu sai aka ba mu doka aka ce kada mu ci daga wayannan mushe dabbar da ta mutu hatfa an fiya haka ta mutu ba yanka ta kai yanka na shari'a ba dabba da aka jefe ta wadda ta gangaro daga sama wadda ta shaƙe ta mutu da aka ce wannan haramun duk wannan mushrikai ne suke mu'amala da waɗannan aka ce an haramta mana waɗannan to a cikin wannan aya kuma sai Allah ya yi mana bayani game da wasu nau'i na mushrikai wanda aka gaya mana sai a shi mushrikai ne wataƙila sai mu ɗauka hukuncin su daidai yake da waɗancan mushrikai masu bautar gumaka za a yi magana akan ahalul kitabi yahudu da nasara su ma ya mushrikai ne zakat kafara na qalu inna allaha salisu salasa Allah ya ce su ma sun shiga cikin tunda shirka ce ai sun ce Allah uku ne nasara yahuda sun ce uzairu wa qalat al yahudu uzairu ibn allah wa qalat an nasara al masih kaga duk wannan shirka ce to amma su waɗannan mushrikai na ahlul kitabi sai aka ware hukuncin su sabanin waɗancan mushrikai na masu bautar guma. dan kar a dauka duk hukuncin su ɗaya ne tunda duk ai mushrikai an bambance hukuncin su yace bayyana hukuma mu'akalati ahlul kitabi wa munakahatihim a wannan aya sai Allah ya yi bayani ya halatta abin da ahlul kitabi suka yanka mu ci amma yanka irin mu wadda aka shar'anta mana idan ahlul kitabi yanka dabba ma'ana yanka wuyanta yadda ake yi idan aka shar'anta mana ba wai kwale kanta ba ta mutu in yayi wannan kaga mu a mu ta zaune mushe ba za mu ci ba a'a ya yanka ta yanka irin yadda mu musulmi aka shar'anta mana yanka wuyan ta jini ya kwaranya in yi haka ya halatta mu ci daga abin da ya yanka an mana rangwame dangane da waɗannan su yahudu da nasara kuma sai aka yi mana wani ƙarin abin da yake ƙarin ma bayani ko kuma ƙarin wato wani hukunci banda ma na abin da yake abin da ake ci ko ake sha shine halaccin aure tsakanin musulmi da mai musulmi ya aure ba yahudiya ko ba nasari ahlul kitab sai yake cewa bayyana hukuma mu'akalati ahli alkitabi wa munafa'atihim li'annahum lamma kanu fil asli ahli tauhidin da asali su suna da littafi yahuda suna littafi nasara suna littafi kuma littattafan su dokokin da ke ciki su ne dai Allah ta'ala ya mar bayani a Qur'ani na wato dokoki ne tsarkaka da Allah ya ba su amma sai suka yi ne suka saba wa dokokin littafin na farko dai kaga addinin annabi Musa da annabi Isa duk tauhidi sabanin wayanda suka zo daga baya suka yi shirka sannan abin da aka halatta mun su ma duk at-tayyibat din ne kuma an haramta su ma al-khaba'ith ne duk abin da yake mummuna amma sun karya dokokin su ne suka yi shirka suke mu'amala da abin da yake haram to shi yasa aka yi rangwame saboda su ma abota littafi ne kuma littafin su ya koya musu tauhidi ya koya musu abin da yake mai tsarki abin da ya kamata eh, su mu'amala da shi sai suka saba to a wannan aya sai aka nuna mana cewa an yi rangwame game da su wadancan ahlul kitabi su ana iya cin abin suka yanka amma yankan da ya dace da irin shari'ar musulmi yankan da ya dace da irin shari'ar musulmi ba wai su yanka wanda yake su buge dabba misali su kwale kanta su kashe ta shikenan a ta ba haka sai sun yanka ta yanka abin nan yadda musulmi suke yanka a yanka wuyanta jini ya kwaranya in yi haka to in ya ba mu wa iya ci ɗaya kenan sannan na biyu kuma ya zamo bayan ya yanka irin wanda mu musulmi aka shar'anta mana ya zamo dabbar kuma ya halatta mu mu ce in ya ɗauki jaki ko alhinzir misali yanka ya kalli ya ce shi ma zai kalli gabas irin yadda ake alƙibla ya yanka ya ce don ka ci ba za ka ci ba tun da dabbar haram ce gare ka sai abin da yake halatta ne in ya baka za ka ci tun da shi ai yana cin abin da yake kai a wajen ka bai halatta ba kamar alhinzir kamar jaki da makamantansu saboda haka Allah tabaraka wata'ala sai ya kawo wannan bayani yace na halatta mana mu musulmi cewa ma iya cin abin da ahlul kitabi wato suka yanka saboda ai a zamanin ma musulmi suna zaune da yahudu da nasara a waje daya to kada mutum ya ɗauka su wayannan mushrikai ne su ma tun da ai mushrikai ne amma ba za a ci abincin su ba a'a sai Allah ya ce abinda yake na abincin su ya halatta a iya ci wannan yana daga cikin abin da Allah ya halatta mana rangwame yayi mana saboda yawan mu'amala da ake da su ahlul kitabi saboda yawan mu'amala kuma Allah cikin hikimarsa kaga a lokacin da aka saukar da ayoyin nan a lokacin ma'al kitabin kaga ba su da yawa wanda ake zaune tare da su to amma yanzu fa a tana nan da yawa duk inda ka leka zaka iya ganin yahudu da nasara kaga wato Allah cikin hikimarsa shi yasa ake ta shari'a musulunci ta dace tun daga zamanin wancan har zuwa yaushe har zuwa tashin alkiyama ta dace da mutane kuma rangwamin kaga Allah cikin hikimarsa ya biyo har ya rike mu da a yau mu'amalar mu da ahli kitabu ma ta yawa kwarai bal ma yau mu ahli kitabu ma su suke ci da mu ko ba ka abincin da musulmi yake ci kashi 80 duk daga kasashen ahli kitabu ba wai iya shinkafa da da abin nan ba a'a yanzu ababen da ake kawo na gasu nan daga kasashen suna nan babu adadi kuma duk musulmi suna amfani da su mu ne ma anan saboda talauci ba mu amfani da irin wannan saboda mu muna ah, irin halin da muke ci yaushe ma muka sami yalwar da zaka iya zuwa shoprite ka ce zaka siyo nama zaka siyo kifi zaka siyo kaza ko ai sai ka isa duk wanda ya hanyar can kazan ya isa ko ba ka to amma a kasashen larabawa su duk abincin su irin wayannan abubuwan ne saboda suna da arzikin da ake ta kai musu to Allah ya mana rangwame saboda ya san cewa za mu wayi gari mu'amalar mu da su za ta zama ta yi faɗin da yau da a ce an hana mana cin abubuwan ahal kitab ya kake ya za mai rayuwa ya kake ji za mu samu kunci saboda yawan mu'amalar da muke da su abin ya ƙara mai faɗaɗa ya yi faɗi to Allah cikin hikimar sai halatta mana yana cikin ni'imar da ya yi mana da ya ce wa atmamtu alaikum da yake al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati daga cikin itmamun ni'ima shine wannan dokokin da Allah ya shar'anta mana dan sauƙaƙa mana rayuwa dan yi mana rangwame da sauƙaƙa mana rayuwa to yana cikin itmamun ni'ima da aka halatta mana cewa ma iya cin abincin ahlul kitabi kuma yau da yawa musulmi yana dalili yau da yawa musulmi suna kasashen ahlul kitabi da yawa saboda haka ko shakka babu sai an samu auratayya saboda yanayin yawan yanzu a kasar jamus nan da shekara ana sa rai nan da shekara ɗari ko hamsin ko saba'in musulmi su fi kiristoci ma yawa a jamus ko a yi fifty fifty shi yasa yau eh, za ga suna ta zanga-zanga yanzu a jamus masu zafin kiristanci suna ganin cewa in suka kyale musulmi za su kwace saboda su ba su haihuwa sai ɗaya ɗaya wasu ma da yawa sun daina haihuwa nasara su kuma musulmi suna haihuwar uku zuwa biyar a ƙasar turai ma uku zuwa biyar saboda haka musulmi za su ninka su abin nan sannan kuma su abin nan eh, suna yawan mutuwa saboda yanayin abin nan ɗinsu in sun mutu wanda zai gaje abin nan ɗin babu wanda zai gaje gurbin saboda ba sa yawan haihuwa kuma musulmi suna hijira zuwa ƙasashe kamar kasar jamus akwai turkawa masu adadin yawa musulmi da yawa to an waye gari kaga musulmi suna da yawa an samu mai zama tare dole za a iya bukatar aure to wannan ma kaga an rangwanta shi ma yana cikin itmamun ni'ima yin rangwame na cewa musulmi yana iya bukatar ya aure ba yahudiya ko ba nasariya saboda eh, kasar da yake rayuwa a cikin sai aka yi rangwame Allah ya mana cika mana ni'ima a cikin addini kaga addini babu babu wato kuntatawa a cikin musulunci Allah ya yi mana rangwame matuka cikin hikimarsa ya san abin da zamu bukata ya sauƙaƙe mana duk abin da zamu bukata duk abin da aka hana mu mara kyau mai cutarwa ne bai dace ba cikin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau din nan an halatta muku daɗaɗan wato al'amura ko abubuwan da Allah ya halatta na at-tayyibat wanda muka ambata a baya al-yawma abinda ake nufi ma ne yake cewa يحتمل أن يراد باليوم اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية معنى رانا دا أكا سوكت دا آية شيني الله يكي سوى اليوم أهل لكم الطيبات كوكما يزمو اليوم ينادى علاقة دا أبين دا أكا أنبتا تنتم بايا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ينادى كن واتو أبين دا الله يحالتا أو أن اللوكتي الله يحالتا من الطيبات wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum sai aka yi adafi akan at-tayyibat cewa abincin ahlul kitabi ta'amul ladina utul kitaba Allah ta'ala ya hillul lakum halan ne gare ku ya ku musulmi wa ta'amukum hillul lahum kuma abincin halan wannan fadin Allah tabaraka wa alawa wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum ta'am abincin ahlul kitabi alan ne gare ku ya ku musulmi malamai sun tattauna me ake nufi da at-ta'am a cikin wannan aya at-ta'am dai da larabci yana nufin abinci ibnu atiyya cikin tafsirin sa yake ce at-ta'am alladhi la muhawalata fihi kal burri wal fakiha wa nahwihima la yughayyiruhu tamalluki adin lahu in anti at-ta'am kar ka yi tunanin irin nau'in abincin da mutum baya iya ba wai shi yake sarrafawa ba yi da hannu a ciki kaga wannan kai tsaye ba da shi ake magana ba yace kalburri wal fakiha kamar yanzu misali abin da ake nomawa hatsi masara abin nan dawa alkama kaga wannan dama ba in an noma hatsin kaga ba bai da wani tasiri kowa ma ɗaya yake yi kowa da ko kuma kayan marmari saboda haka da yake bayani akan me ake nufi da at a cikin wannan aya sai ya ce kaga irin wannan shi dama ba zai zo ka yi tunanin da shi ake magana ba wa ta'amul ladina utul kitaba hil lakum karka yi tunanin ana nufin da alkama da masara ba shi ake nufi ba saboda wannan ai ba wanda yake da ikon tasarrufi a ciki ba in dai ba an canja masa yanayi ba kaga kenan ba shi ake nufi ba ko sai ce wa ta'amul ladhi taqa'u fihi muhawalatu sun'atihi na biyu shine abincin da ake yin sana'arsa ake san'anta shi wala ta'alluqa lid-dini biha kuma bai da alaka da addini kal khubz kamar gurasa gurasa an ahlul kitabi gurasa me alaka ta da addini kaga shi ma ba zai shiga wa ta'amu saboda me kowa da ba yana ci duk mutanen duniya suna ci da mushrikai da musulmi da ahlul kitabi kowa ma yana ci gurasa ita ma kaga dole sai ana san'anta ta amma ba za ka yi tunanin ita Allah yake nufi da cewa wa ta'amul ladina utul kitaba illa lakum ba shi ake nufi ba saboda wannan abu ne wanda yake bayar da ta'alluki da addini in ka faɗi wannan to ya zama tahsil hasil kenan dama ai kowa yana cin gurasa a duniya kowa yana cin hubis ko kuma man da ake tatsa daga jikin eh, kayan abin nan abin da ake tatsan mai gyada ko masara ko wani abu kaga shi ma wannan an san an tashi amma ba da alaka da addini domin yanzu magana muke ta aqida ta addini ko ba haka ba yanzu ana magana at-tayyibat kuma at-tayyibat malam ya gaya mana daga cikin sufofin a tsaiba da mu shari'a addini bai hana abin ba to addini ya hana cin gurasa ba ya hana ba addini ya hana amfani da man gyada man a kaga kenan ba wannan ake nufi an gane ko sai dai idan ya zamo fa hada in tujannab aw in tujannab min ad-dhimmi fa ala jihati at-taqazzur sai dai idan kana kyamatar abin sai dai kana kyamatar abin saboda wata ila wanda ya yi mu'amalar abin wanda eh, su ba musulmi bane suna da kazanta su ko ba ka ba ka kyamaci abin saboda kazantar su kawai amma ba dan yana da alaka da addini ba akwai abin da suke san'antawa inda ka gani watakila za ka kyamata saboda yanayin kazantar su tana su ba sa wankan janaba ba sa tsarki in sun yi bawali ko sun je ban ɗaki ba dole sai tsarki ba ko kuma suna banin kumba suna banin fara tura to kaga suna da kazanta su ko ba ka ba sabanin musulmi yana da tsafta shi musulmi sabanin wanda ba musulmi ba ya da tsafta shi duk yadda zai tsafta za ga tsafta yana wari saboda tsaftace shi takaitacciya ce ta lokaci kankani zai fi tsari kawai ya tsaya yadda ragowa a wanda shi ya gaba ba ruwan shi ba da wannan abin to kaga akwai matsala to in ka kyamata sai dai ta wannan babin amma ta'amul ladina utul kitaba kai ka san ba ana nufin abin da yake ba a san'anta shi ba ba abin da ake san'anta kamar wannan wanda kowa yake amfani da shi ba kamar gurasa ko mai da makamantansu to wannan sai ya nuna maka sai ce wa taskiyatu hiya almuhtaja ila ad-din wan niyya mun gane ashe abin da ake yankawa na dabbobi shine yake da alaka da addini domin ana ambatan Allah wajen yankawa da yake nan ko ba haka ba sannan kuma shari'a ta ba da doka yadda za a yanka to ashe wata ta'amu nan ana nufin me kenan abin da ake ci na nama wadda ake yanka dabba a ci shi ake nufi an gane kun ji ibnu atiya yake bayani yace za mu gane da shi ake magana cikin faɗin Allah ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum abincin su Allah ya halatta muku ba ana nufin abincin da yake ah, kamar a ce guraza ko wani abu da ake sanantawa a'a ana nufin abin da suka yanka domin abin da suka yanka shi yake da alaka da addini domin sai an ambaci Allah mu musulmi an shar'anta an zamu yanka dabba meme mu ambaci Allah sannan kuma an ba mu doka ga yadda za mu yanka su kuma ba dole su aikata wannan ba an gane ko ya ce wannan sai ya nuna shi ne abin da ake ni falamma kana kiyasu Allah ta juza zaba'ihum rakhasa Allah fiha tunda mun gane cewa su eh, ba sa ambatan Allah wajen yanka dabbar ko kuma ba dole su ambaci Allah ba wajen yankawa sannan ba dole su yanka a yadda aka shar'anta mana ba to nan ne za mu gane ashe shi ake nufi abin yankawa naman da ake cewa suke yanka dabba to shi ake nufi da ta'amul ladina utul kitaba ma'ana shine eh, wannan ta'am zai kai gare shi in an ce ta'am abinci ana nufin abin da suke yankawa kiyasi zai nuna shi ake nufi shi yasa ake tawali hada kala kathirun min al ulama shi yasa malamai da dama suke cewa aradallahu huna bit ta'ami az-zabai kenan abin da Allah yake nufi da ta'amu anan abinci yana nufin zabai abin yanka yana nufin ababan yanka yana nufin ababen yanka shi ake ne abin da za a yanka a ci kenan fadin Allah ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum yana nufin abin da ahlul kitabi suka yanka ya halatta ga musulmi yayi ne ya ci Allah ya halatta mana an yi togaciya daga me daga ayar cewa an haramta mana cin abin da mushrikai suka suka suka yanka ko suke ci wanda Allah ya hana mu mu'amala da shi a ayoyi na baya cewa mushrikai suna cin mushe suna cin abin da aka jefe abin da aka yi kaza to mu an hana mu sannan an hana mu mu ci abin da mushrikai suka yanka magbi ala nusubi abin da aka yanka mai gunki abin da aka yanka ga gunki duk an haramta mana ga masu ahlul kitab idan sun yanka dabbar da suka yanka suka yanka irin wanda shari'a ta yadda mu a musulmi aka yadda a abin nan a yanka dabba irin wannan yanka din to ya halatta mu ci kuma ya zanto ba a yanka dan aƙida ba ba a yanka dan akida ba ranar kirsimeti ko ranar wane ne wane ne bukukuwan addini in sun yanka dan bikin addini shi ma ba za a ci ba dan yana da alaka da da akida wa ma zubiha ala nusubi abinda aka yanka gunki ko abinda aka yanka saboda akida saboda shirka kaga wannan ba za ka ci ba dan me dan niyyar da aka yi niyya ce ta me an yanka dan abin da yake na shirka kenan abincin rabin nan naman da aka yanka na kirsimeti ba za ka ci ba to in ba nama bane ba fa wasu ma suka ce ba za ka karba hadaya ta kirsimeti ba duk abin da ka karba ai yana da alaka da wannan akida ne saboda in sun baka kyauta suka ce okay tunda ba za ka ci nama ba to ga ga biskit ga cincin ga waye me aka yi dan me aka yi wannan abin me niyyar yi dan biki na shirka cewa a rana aka yi haifi allan ko ba ka wani ba shine ma na kirsimeti to kenan ka karba kashi abin da ka taya su kuma an ce wa ta'awanu albirri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi ku yi taimake ki ne akan albir to birri ai kololo birri shine tauhidi ku yi taimake ki ne akan da'a ga Allah me yafi tauhidi shine kololo da'a abin da yake kuma kololuwar saba wa Allah al ithmi wal udwan shine shirka kenan ba za ka karba ba ka taimake su akan cewa ka taya su murna ka taya su murna to in haka ne masu addinin budda ma in sun zo bikin abin nan abin nan gunkin su budda shi ma ya suna biki su ma suna biki in dai karɓi na kirsimeti to kuma ya kamata karɓi na yan budda su ma a yana da indiya a nan garin ko kuma su ma suna biki ranar haihuwar allan su shine wannan gunkin da suka yi ana ta da shi budda ko budda ko menene su ma in sun yi biki sai a ce jeje shi ma sai karɓa to in ba za ka karɓi na wancan masu gunki ba to wannan ma domin duk abin yana da alaka da mai da aƙida to ba za a karbi abin da aka yi biki na aka yanka saboda biki na addini ba ba za a karba ba ko da ku sun yanka shi yanka irin yadda mana a yanka wuyan na addini ya zuba ba za ka ci ba tunda yana da alaka da da abin nan da aqida malai sai fana Allah ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum yanzu mun san menene ta'am ko abinda Allah yake nufi ta'am kamar yadda malai mana bayani yana nufin abin da suka yanka to sannan yace abinda ahlul kitabi suka yanka ta'amul ladina utul kitab waɗanda aka ba su littafi sune ahlul kitab ko to suwaye ahlul kitab yahud da nasara mana ko to yahud da nasara suwaye yahud suwaye nasara yahud sune mutanen da Allah ya aika musu annabi Musa nasara kuma sune wanda Allah ya aika musu annabi Isa alayhi salam ba sune yahudu ba wayanta wannan kuma nasara haka Allah ya faɗa ahlul kitab yahud da nasara yahudawa su ne wanda Allah ya aiko musu annabi Musa nasara kuma wanda Allah ya aiko musu annabi Isa alai su ne ahlul kitab su ne wanda Allah yake nufi a wannan in Allah ya ce ya ahlul kitab to wasu wanda ba su ba fa wanda suka damfara da su su ma sun shiga ahlul kitab wanda ya karba addinin yahudu amma shi asalinsa ba ba bane ma'ana jininsa ba jinin yahudu bane wanda ya karba addinin nasara amma shi jininsa ba jinin waɗancan bane wataƙila ma baƙar fata ne ya shiga yahud da nasara ya shiga ahlul kitabi shine ma yake cewa ka tahawwada min al-arabi ahlul yamani wa tanassara min al-arabi taglab taglib wa bahra wa kalb wa lakham wa najran malisi ai a cikin larabawa akwai mutanen yaman waɗanda suka zama yahudawa kuma suna nan kuma yanzu da yawa mutanen yahudawan yaman ma sun yi ƙaura sun koma ƙasar isra'ila yahudawa ne amma asalinsu ba jinin wa'ancan bane su asalinsu? laraba ne amma sun sun karbi kamar yadda akwai mutane a Ethiopia ko Yahudawa wanda ake tada su menene wasu kabila a Ethiopia su ma sun ce jinin Yahuda ne kuma sun kauri su ma sun koma Isra'ila zai ce sun fi kama da mu mutanen Ethiopia ai bakake ne zai ce suna da haske amma dai jinsi ne na mutanen Afirka amma sun ce su Yahuda ne tun tun sun karba addinin suna yi kuma Yahuda ma sun karbe su kamar yadda Yahuda suka karbe a yahudan yaman suka karbi yahudan tunda yahuda sun yadu a dukkanin kasashe na larabawa akwai yahudawa a ƙasar tunisia a ƙasar algeria a ƙasar morocco kuma duk suna ƙaura suna komawa can to ashe wa'annan tunda su ma yahudan asalin sun yarda cewa jinsin su ne sun karbi tunda sun karba aqidar shikenan hukuncin su hukuncin kamar yadda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yahudawa larabawa suka karba addinin yahuda a ƙasar yaman inda manzan Allah ya aika da ba ha ban ji ba ka san wanda Allah ya aika da shi kasar Yaman yace je kai musu addini ka san sunan shi baka sani ba sunan shi Mu'az dan Jabal baka taba ji ba manzan Allah ya aika da Mu'az ibn Jabal yace innaka ta'ti qauman sai yace me min ahli alkitab zaka tadda mutane sai yace daga waye aike shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam me yace da shi zaka je wajen wasu mutane ahli kitabi amma asalin su jinsin mutanen musa ne a laraba ne suka karba addinin amma manzo Allah sai kira su da ni ashe duk wanda ya karba addinin nasu ya zama daga daga cikin su tun ga manzo Allah ya ce ahlul kitab ya aika kuma ya faɗi sunan ma ya gaya ma'azu za ka je wajen wasu mutane ahlul kitabi saboda ka in ka je wajen su abin da zaka fara ga awwala ma tadumi ilayhi shahadatu an la ilaha illallah abin da zaka fara kiran shine to kadaita Allah in sun yarda ka ce su ba da su yi sallah in sun yarda ka ce su ba da ka kaga manzon Allah sai yace zaka je wajen ahlul kitabi alhali mutanen Yaman asalin su menene larabawa ne ba jinsin mutanen banu Isra'ila mutanen Musa ba kaga manzon Allah ya nuna ashe in mutum ya bi aqidar ya zama daga cikin sannan kuma akwai larabawa mutanen Najran a wani gari kusa da Madina suka su sun karba addinin su kuma kiristanci kafin manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya zo suna kan addinin kiristanci nasara har ma suka zo wajen manzan Allah suka yi masa tambayoyi kuma asalin su laraba ne asalin su ba ba daga mutanen banu isra'ila can mutanen asalin bane a laraba ne suka yi ne tanassaru suka zama nasarawa suka zama na kuma manzan Allah ya musu mu'amala ta ne cewa su nasara ne kuma Allah ma haka ya faɗa a cikin alkurani da aka saukar da aya lokacin da aka yi mubahala da su ta kenan an yarda cewa hukuncin su hukuncin nasara kenan yanzu ba an an ce ahlul kitabi ba ana nufin sai mutanen kadai da annabi Musa alaihi salam Allah ya aiko shi zuwa wajen su ba ma'ana tsatsan su ba wanda ƴaƴan da suka haifa ba a ba sai su kadai ba wanda ya shiga addinin su ya tafi tare shi ma hukuncin su hukuncin su haka nasara dama asalin ayyalla ya aiko annabi Isa ne wajen banu Isra'il yahudan ne dai daga baya asalin wanda Allah ya aiko annabi Isa wajen su ai su ne dai mutanen da Allah ya aiko annabi Musa wajen su su ne Yahuda ne su ne banu Isra'il to amma daga baya da suka ƙi karban addinin da Allah ya aiko annabi Isa suka suka yi tawaye suka ce ba annabi bane sai wasu mutane daga cikin Rumawa suka karba addinin su kuma Rumawa ai ba jinsin banu Isra'ila bane Rumawa daban banu isra'ila daban jinin daban sun sha kabila ce daban daban amma daga baya sai suka rikide suka zama su ne masu bin addinin annabi isa su ne wayannan turawan da muke to ai tura ba yahuda bane kabilu ne na rumawa kabilu ne saboda haka ashe wanda ya bi aqidar ya zama mai daga cikin su hukuncin sa hukuncin su an gane ko kenan Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum yana nufin duk wanda ya shiga karkashin zai iya karɓar sunan ahlul kitab shi bai yahudi ne ko ba nasare in ya shiga wannan karshen mutum shi ma in ya yanka za a ci abin da yanka ya shiga wannan hukunci kuma ana iya auren matansu ana iya auren matan ya ce fa ha'ula min ahlul kitab inda jumhur malamai sun tafi akan ta waɗancan da suka shiga addinin yahud da addinin nasara jamhurin malamai sun tafi sai ahlul kitabin hukuncin su hukuncin waɗancan na asali to wannan ya nuna cewa ashe ahlul kitabi shine duk wanda ya shiga wannan addini na yahudu ko na nasara in ya bi su to shi ma hukuncin sa ya karshi ga gargashin wannan aya din wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum sannan kamar yadda aka bayyana ta'amul ladina utul kitaba shine wanda wato Allah ya halatta mana ce suka yanka daga cikin dabbobin da ya halatta mu ci to ya halatta in sun bamu mu karba babu laifi amma dabbar da aka hana mu ci su kuma suna amfani da ita kamar alhinzir kamar jaki misali to kaga wannan haramun ne ko sun yanka ba za mu ci ba tunda mu a shari'ar mu ba halatta mana ba ko ba haka ba kenan idan ka je a kudu an tambaye ka wace go eat a cikin tukunyar duk nama a haɗe yake ga na saniya ga na kare ga na alade ga na jaki sai a zabu a ce wanne kake so which kind meat you want dan a zabe maka to kaga daga da kasa akwai matsala <laughs> tunda da an haɗe abu a waje ɗaya da a cikin ya ɗaya ce kawai zaɓa za a yi a manci su suka wataƙila kai ba za ka iya gane ba amma su za su bambance kaga daga nan za ka san cewa ashe ya kamata ka yi taka tsantsan ke in ka je kudu na duk an haɗa a cikin ya ɗaya ne kai za ka faɗi wanda kake so na cow meat you want or dog meat or pigment or a wannan donkey wanne kake su kai za ka ce kaza to sai a ware sai a ɗauko maka to kaga akwai matsala kaga annan kenan ba za ka da an takuda an takuda duk miyar ɗaya ce kawai bambanci ake su suka san bambanci to daga nan ka san kenan wannan ba za ka ci ba saboda a nan eh, za ka iya cin abin da yake na haram ana iya baka naman wani abin wanda baka sani ba ko bushmit ma gaba daya to ka gani kaga kuma matsalar sai a ce to shi kenan, in ba za ka ci ba ka ci niyyar to <laughs> ka ita makanta akwai matsala ke da tunda niyyar zai a haɗe take kuma duk wannan ƙazantar tana dace, to sai ka kiyaye kenan kar ka ɗauka an ce a ci kawai ko wani iri za a ci a'a sai ka tantance wanne za a ci wanne za a ci ko kuma ma watakila naman da suka na akuya ne ko na sa amma kuma buge kwale kan aka yi ba yanka shi aka yi kenan sai ka yi taka tsantsan abin da aka halatta din kuma sai ya ne ya dace da in sun yanka akan shari'ar musulunci in ba haka ba za ka ci ba sai a kiyaye wannan malaki imam shaukani a cikin tafsirinsa a fatul qadir yake cewa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya dalilun akwai dalili ala anna jami'a ta'ami ahli al-kitabi cewa dukkan abincin ahlul kitabi min ghairi farqin ba tare da bambancewa bainal lahmi wa ghairihi nama ko waninsa halalun lil muslimina halal ne ga musulmi duk abincin ahlul kitabi halal ne dama wanda ake da kokonto ko ake da magana akai dama ai na uku ne ko shine wanda ake yanka dabba shine to shi kuma ga shari'a ta bamu dama idan dai ya zamo dabbar ta halatta mu kuma an yanka ta a ka'idar da ba ta ba shari'a musulunci kaga kenan duk abincin ahlul kitabi inji imamu shaukani halalun lil muslimina wa in kanu la yadhkuruna ala dhabaihim ismallahi yace ko da yake su ahlul kitabi yahud da nasara in za su yanka dabbar ba dole su ambata Allah ba ko za su ambata ba dole su ambata ba yace wa takunu hadhihi al-aya mukhassisa li umumi qawli wannan ayar kenan ta togace umumin fadin Allah ta'ala da yake cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai kada ku ci daga abinda ba ambaci sunan Allah ba yanzu wannan ayar ai Allah ya san alu kitabi ba dole su ambaci sunansa ba amma yace ni ne mu ci kenan in zaka ci ba za ka tambayi abin da ka ce me aka faɗa lokacin da za a yanka ba a wannan in har za ka yi wannan tambaya karkace su tun asali in kana da wannan damuwar Allah dai ya ce ya halatta maka kuma ka san ba dole ba ne ya ce bismillah in zai yanka wataƙila ma bai san bismillah ba ko yawwa in ji imamu shaukani ya ce wannan aya togaciya ce daga abin da Allah ya hana wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai kada ku ci daga abin da ba ambaci Allah ba Allah ya hana to amma anan an togace dan ma ce wa ta'amul ladina utul kitab kun ce ta'am abin da suka yanka ake nufi kenan wannan aya ta togace ba sai ka nemi an an ambaci Allah ko ba ambata ba dan wannan damar Allah ya sani cewa ba dole su ambata ba amma yace mu ci saboda rangwami saboda rangwami ya ci gaba da cewa inda kai hakuri zai ga ma imamu shaukani yace wa zahiru hadha abin da yake zahiri anna zabaiya ahlul kitabi halal abin da suka yanka halal ne inji imamu shaukani wa in zakara al-yahudi fi zabihati isma uzair ko da ba yahudi da zai yanka ya ambaci sunan uzair wa in zakara an-nasrani ala zabihati isma al-masih ko da ba nasare ya ambaci sunan al-masih ya yanka ai Allah ya san suna da wannan aƙida ne kuma ya san sa iya ambatan uzairu ko almasi wajen ka amma duk da haka Allah ya ne ya kyale ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba kenan yanzu ba a ce ba ce kai me sai ka tambaya me aka faɗa da za a yanka ba Allah ya san za a iya samun wannan matsalar cewa ta ambaci amma sai ce ka ci kawai saboda wannan ruksa yi maka rangwame ko da yake wata kila kai dama ba haushe ba nama bai daga ka da kasa ba ba ka da matsala sai ka shekara ma baka ci ba ruwan ka amma su ai ba za su iya yin yini ɗaya ba su nama ba ai kai ka san yawa to ai kai baka da matsala kai musulmi an ma rangwame idan ya zama musulmin irin wancan ne na can ai kaga ya kake tsammani zai rayu a cikin mutanen ba nama suna ragowar duk ga yadda suke in an ce sai an tambaya me aka ambata da za a yanka ai ba zai ci naman ba kenan shi kuma ba zai rayu zai ci nama to kaga ai Allah ya yi masa rahama da ya masa rangwame ya ce ya iya ci ka fahimta ai to wannan rangwame ne da rahamar Allah in ji imamu Shaukani yace da ba Abu Darda wannan shine ra'ayin sahabi Abu Darda wa Ubada ibn samid da Ubada ibn samid wa ibn Abbas da Abdullah ibn Abbas wa Zuhri da Imam Zuhri wa Rabi'a da Imam Rabi'a malamin Imam Malik wa Sha'bi da Imam Sha'bi wa Makhul da waɗannan manyan malamai ra'ayin su kenan tun daga sahabbai har zuwa tabi'in ra'ayin su kenan ko da ya ambaci wani Allah yanka Allah ya taimaci suka ce wannan shine abin da suka zaba suka ce ka iya ci wa qala ali ali ibn abi talib Allah ya kare yadda gare shi wa aisha da nana aisha ummul mu'minin wa ibn umar da abdullahi dan umar suka ce idza sami'ta alkitabi idan ka ji ba yahudi ko ba nasari yusammi ghayra Allah da zai yanka ya ambaci wani Allah fala ta'kul sura in suka ci karkace sayyidina ali da nana aisha da abdullahi dan umar wa huwa qawlu tawus kuma wannan ra'ayin imam tawus dan ibn kaitan da hasan al-basri me yasa dalilin shine faɗin Allah ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kada ku ci daga abin da ba ambaci sunan Allah akai ba da kuma faɗin Allah ta'ala wa ma uhilla li ghairi Allah bihi da abin da aka ambaci wani Allah aka yanka wanda Allah ya hana wannan ra'ayin kenan wa kala malik imam malik shi kuma yace innahu makruh yace a makruhi ne amma ba haram bane in je imamu malik shi ya tsaya a tsakiya ya ce makaruhi ne in ka ji nasara yana yanka abin yanka ya ambaci wani allah in dai za ka samu wani karkaci wannan shi ya bi maka in ji imamu malik imamu ne ce ba hadal khilaf sabanin nan da muka ambata idan alimna in muka san cewa anna ahlul kitabi zakaru ala dabami isma ghairillah cewa sun ambaci wani allah shine aka yi sabani wa amma ma adamil ilmi amma yayin da ka ga sun kawo ma abinci baka sani ba cewa sun ambaci Allah ko wani Allah ba labari yace faqad haka tabari imamu tabari ya rawaito wa ibn kathir da ibn kathir yace al ijma duk malamai sun yi ijma'i ala hilliha ya halatta kace ba a gaban ka aka yanka ba baka san me aka ce ba ba ruwanka an gane ko me dalili yace lima warada fi sunna manzon Allah ta'ala ya je garin yahudawa kai bara. kuma wata bai bayahudiya ta kawo masa naman akuya kuma ya karba ya ci har ma da guba a cikin naman ai ka san hadisi to kaga kuma manzon Allah ya ci ya tambaya Bai yi ce ya ce da za a yanka mai aka ce a'a shi dai an kawo masa nama bai bayahudiya kuma ya karba ya ci ashe ya nuna mana in ahlul kitabi suka baka abinci ba ruwanka da ne da tambaya kawai ka ci ka lafiya Allah ya yi ma rangwame ya halatta maka sannan kuma ga hadisin da aka je yaƙi shi ma dai khaybar ɗin sai wani sahabi ya tadda wata jaka ta kitse da wani bai wuce ya jefar sai ya ɗauka jarabu shahmi su ba sa kin kitse amma mu musulmi Allah ya halatta mana saboda haka bai sahabin ya ɗauka manzo Allah kuma ya sani bai ce da shi kala ba kaga da bai halatta a ci bada ne da manzon Allah ya hana wannan inji imamu Shaukani yace wa alima bi zalika nabi sa sallama wa huwa fi sahih aidan wa ghairi zalik saboda haka manzo Allah ya sani ya kyale wannan ya nuna ashe abincin ahlul kitabi kowane iri ne ya halatta musulmi ya ci amma banda wanda suka yanka abin a cikin aqida na bikin aqida banda wanda suka yanka sabanin abin da shari'a ta ce a yanka mana ba su yanka yadda sun yanka wuya jini ya gudana ba suka kwale kan dabbar ta ta zama me ta zama mawkuza ta shiga cikin wanda aka hana an gane ko yawa banda irin waɗannan banda mushe wannan za su kaga wannan kai an hana ka musu. an yi togace a cikin wannan amma banda wannan ya halatta duk abin da yake na ahlul kitabi Allah ya baka dama ka ci shine fadin Allah ta'ala wa ta'amuhu wa ta'amu abin nan alladhina utul kitaba hillul lakum sannan sai Allah ya ce wa ta'amukum hillul lahum kuma abincin ku abincin ku ya halatta gare su to me yasa Allah ya ambata haka tunda yanzu da ku yake magana me yasa ya ambata haka ibn asir yake cewa munasabar ambatan cewa abincin ku ya halatta gare su yanzu da ku ake magana su kan dama ai ba su da shari'a ba ruwan sun kun ba su zaci amma yanzu da ku ake magana ko musulmi abincin ku ya halatta ga su ahli kitab me yasa aka ambaci wannan malaki wallazi urahu anna Allah ta'ala nabbahana bi hadha ila at-taytiri fi mukhalatatihim yace Allah ta'ala ya faɗi wannan magana ne domin rangwanta mana wajen mu'amala da su za mu iya samun rayuwa mu samu kanmu muna mu'amala da ahlul kitab wanda yake aiki a Legas a Ibadan a Akwa Ibom a Fatakwat kullun ya fita da wa yake mu'amala dole so ne tun daga nan ne bare kuma wanda ya tafi can matan cibiyar ta su baki da kasashen turawa kaga Allah ya san cewa za mu yi mu'amala da su yanzu idan ya zanto mun zauna a kasashen su kuma mu an hana mu mu'amala to an ce ba za mu ci abin sa ba za su ci namu ba ya za mu rayuwa ke dole za mu samu kunci to Allah cikin rahamarsa ya san cewa za mu iya mukhalafa mu mu'amala sai yi mana rangwame inji malam yace ne hikimar gaya mana ya halatta mu ba su namu kamar yadda ya halatta mu karɓi nasu dan me dan ya nuna babu laifi mu mu'amala da su ashe mu'amala da su mutunci bai hana ba dama Allah ya faɗa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم سيتي إن الله يحب المقسط با هنا كم معاملة با إن دي با ياكي سكي دكوا كوا معاملة دا الكتاب با الله بي هنا كوا to sai Allah ya ce wa ta'amukum hillu lahum abincin ku ya halatta ku basu kamar yadda halatta ku karbi nasu Allah ya mana rahama ya rangwanta mana mu'amala da su fa abaha lana ta'amahum ya halatta mana abincin su wa ba wa ba ya halatta mu iya basu abincin mu fa'ulima min hadaini al-hukmaini sai aka gane daga wannan hukunci guda biyu anna illatar rukhsa dalilin da yasa aka yi mana rangwame fi tanawulina ta'amahum da aka ce mu abincin su huwa alhajatu ila muqalatatihim shine bukatuwar mu zuwa mu'amala da su a wani lokaci muna mu'amala da su dole zamu iya bukatar su suke da abinci su suke da waye in muka ce ba za mu ci ba to za mu shiga kunci za mu shiga kunci wa zalika aidan tamhidan kuma yayi wannan ya faɗi wannan ne domin ya ƙara shimfiɗa liqaulihi ga faɗin ta tabaraka wa ta'ala wal muhsanatu min alladhina utul kitab da kuma mataye katangaggu daga cikin ahlul kitabi ga lokacin ya tafi da yawa kuma ayar ba mu karasa ta ba za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala gobe sai mu kuma karanto ayar sai mu tashi daga kan wannan abin nan din bayanin da Allah ke na halaccin aure tsakanin musulmi da kuma ya auri mace ba yahudiya ko ba nasariya sai mu yi bayani gwargwado insha Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada Allah ya yafe mana tuntuban harshe waɗannan hukunce hukunce suna nan a cikin Qur'ani tun daga farkon alhamdulillah rabbil alamin har zuwa min aljannati wan duk bayani ne da ake wa musulmi na abin da ya shafi tun daga kan aqidarsa har abin da ya shafi mu'amala da ƴan wansa musulmi da waɗanda ba musulmi ba wanda bai karanta alqur'ani ba wanda bai je makaranta ba wanda bai je ni ilimi ba shikenan sai ya zauna cikin duhu duk wannan hukunce hukunce da yawa ga sanan ba zai san su ba to akan me zai rayuwa kenan ta zai rayuwa eh, a akan ra'ayinsa akan abin da ya gani kawai abin da zuciyarsa ta raya mai wannan kuma ba dokar Allah ba ce dokar Allah shi ne ana so ka karanta Allah ya ce annabi ya ce shi ake so ka yi rayuwa a kai Kai kuma baka je makaranta ba ka ki zuwa jezanci ka ki zuwa makaranta ka ce baka bukata to sai ka shirya amsar da zaka bayar in ka tsaya gaban Allah me yasa baka yi kaza me yasa kai kaza ka ce ya ubangiji saboda ban samu lokaci na je makaranta ba shi yasa ban sani ba ai na saukan ma da littafi na aiko ma annabi Allah in ya gaya masa ya ubangiji wallahi a duniya ba lokaci da zan je makaranta ban samu dama ba kuma aka aiko ma annabin aka sauko ma da littafin duk baka da lokaci to wannan ya rage abin da zaka ba Allah amsa a ranar alkiyama tunda baka je ka nemi ilimin addini ka rayu ne bisa kawai abin da zuciyarka ta riya maka kaga akwai matsala wanda bai je makaranta ba gaskiya yana da matsala mafi yawan al'amuran rayuwarsa da shari'a tana da magana akai ba dole isa ne ya zai yi haka kawai zai abin da ya ji ya yi masa kuma wannan ba haka Allah ya ce kaga wannan an kwankwashi kanka kenan lalle fa ashe kana da matsala baka je makaranta ba ya kamata yanzu ka je ka ne kaɗe littafin kan kana shi ko ka je kasuwa ga kurmi nan ka siyo littafi ka nemi malami duk inda yake ka fara zuwa kana karatu Allah ya fi mana wasu salamu alaikum